studio studio Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. A yau ne ake bikin tunawa da zanga-zangar tara ga watan Fabrairun shekara 1990 shekaru 31 bayan wannan niyyar ɗalibai ta canza a cewar musa can gari tsohon magatakarda inuna a shekarar 1990 a zandar ana fuskantar karancin jini annobar covid-19 na ɗaya daga cikin dalilan rashin ba da jini daga wajen al'umma a cewar jami'in cibiyar crts Matan da'ira birnin Agadez na fatan ganin sauyi wajen amfani da itacen girki shine rahoton mu na musamman. To madalla ya ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya Juma'a tara ga watan Fabrairun shekara 1990 lokacin zanga-zangar ɗalibai da 'yan makaranta a Yamai. Rayuwar wasu da dama ta canza har zuwa wannan rana. Adam Maina na daga cikin waɗannan mutane yana daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su shekaru 31 har yanzu yana tuna da wannan rana mai tarihi da kuma da ta kasance kofar shimfiɗa demokradiyya a Nijar ta wayar tarho ya amsa tambayoyin Talata Abdu Bahar. Wannan ranar tara ga watan Fabrairu ta kasance rana ce ta fara gwagwarmaya na kungiyoyin fararen hula da ɗalibai domin tabbatar da demokaradiyya a Nijar. A wannan ranar ta Juma'a ta girgiza da yawan iyalai saboda ko dai sun rasa 'ya'yansu ko kuma sun mummunan jikata. Ni gaskiya ina tunawa da iyalan Isaka kai ne, Mamman Sagiru, Aliyu na hantsi da suka rasa rayukansu ba za su sake dawowa ba a wannan ranar don haka abu ne mai wuya a kawo abin da ya faru bayan shekaru 31 ranar mun fito da safe daga jami'a don gudanar da jerin gwano na lumana domin bayyana irin halin rayuwa da muke karatu a ciki sai dai kash a gefen mu ga jami'an tsaro da suka zo yaƙi ba ji ba gani ga ɗaliban jami'a da ba su da makamai ba komai a hannuwansu. Shekaru 31 da zanga-zangar ɗaliban Nijar ta ranar 9 ga watan Fabrairun shekara 1990 a yau niyyar da aka sanya a gaba ta fuskar ƙungiyar ESN ta canza sosai a cewar Musa Cangari tsohon jami'in magatakardan ƙungiyar Enona a shekara 1990 Musa Cangari a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. Ayyukan gwagwarmaya na kungiya ya sake launi. A zahiri ana iya gane hakan saboda wani sabon sabon zamani ne muke ciki tare da wani hange na daban a cikin tashin hankalin da muke ciki da ya taba kowa yana iya taimakawa kungiyoyi kamar irin su kungiyoyin ɗalibai manufar ba ɗaya ba ce akwai kuma kasancewar ɗalibi a jiya ba ɗaya ba ne da kasancewar ɗalibi a yau hangen da tunani da hasashen duka ba ɗaya ba ne gwagwarmayar da muka yi mu a lokacinmu gwagwarmaya ce ta esn da take da manufar ceto ƙasa da kuma samun canji ubangiji da ma abin da ya shafi tursasa 'yan siyasa su dawo hayyacinsu mun shiga cikin wannan aikin na gwagwarmaya tare da wannan tunani ne amma a yau idan aka duba lamarin ya sake kungiyoyi ba su mamaye da hankali a kan siyasa ba sun shiga cikin wasu al'amura Fassarar Mutare Muhammadu a Kyota yankin Doso mambobin kungiyar ESN Reshen s Franco Arabo sun hana wani taron fadakarwa kan shan mayagun kwayoyi a cikin makarantu. kwamishan 'yan sanda na birnin ya ɗauki niyyar shirya taro, amma ɗalibai sun lalata motarsa in ji kasun Munkaila shugaban makarantar a cikin rahoton Barhamu Hasumi. sur invitation de bisa ga gayyatar makarantar inspecto na yan sanda ya zo safiyar yau don waye kan mutane game da shan miyagun kwayoyi a makarantu mun zaɓi ajin terminal mun fara bayani kenan lokacin da muka ji busa a lokacin ne na sa wani ɗalibi na ya kira mini babban sakataren ɗalibai ya zo ya ce mini kawai yana son yan uwan shi ɗalibai su fito daga ajin sai na tambaye shi har yana yarda mu zo akan dakalin maganar su don mu kwatanta ma yara illar da ke tattare da shaye-shayen miyagun kwayoyi hakan zai zai yi kyau ya ce a'a baya so lokacin fita makarantar masu kula da tsaron ɗalibai suka hana motar jami'in fita makarantar a wannan lokaci sai ya shiga da ƙarfi wajen kofar dan ya fita a nan ne ya ci karo da wani mai inji sai ya bige shi injin ya faɗi da nan ɗalibai suka farma jami'in yaren jami'in kuma sai suka halba bindigar su a sama don su watse ɗaliban wannan ya sa ɗalibai suka tada bore. Rumfunar ɗaukar darussa na zana goma sha ɗaya ne na Dosa Do'en wato da ke garin Gaya suka toye a ranar jiya tare da wasu kuma kayayyaki. Ba a samu asarar rayuka ba ko jimuwa bayan wannan gobara da har yanzu ba a san dalilinta ba. Bubakar Modi, daraktan makarantar a cikin rahoton Fadal Alu. gobaran nan da ta tashi a wajen midi da rabi lokacin nan mun sabka ekol da yara da metrawa duka sun sabka ekol to kala su hala wajen goma da gobran nan ya kone kuma akwai hangar in class in recreation in yara shi ma ya kone da dispositif domin guda da wasu kop dai na jardin danfan da kayan wasa-wasa da kayan aiki-aikin nan dai na jardin damfan yawancin yawancinsu dai dukansu sun ka kone. akwai kalasu guda da muna da ban hal wajen goma sha da ciki sun ka kone haka riga da gobaran nan ta yi dai ya kai kamar hala jika dari biyar da tamanin da takwas har da dala dari da arba'in ba na farko ke ga wanga 2019-2020 gobara an yi har sau biyu a nan ekol cibiyar kula da bada jini ta zandar crts na fuskantar karancin jini a cewar shugabanta annobar covid-19 na daga cikin dalilan rashin bada jini daga wajen al'ummar wakilinmu ali keta ya hira da dan da ya labori jami'in CRTS. Mun lura da gaske a wannan shekarar yawan bukata ta jini. Masu bayarwa kuma ba su da yawa. In kuka ɗauki ranar bada jini ɗaya, a cikin mutum sittin da suka bada, da wuya za a samu mutum shida ko mutum biyar da suka bada ta niyyar kansu. Duk sauran na maye gurbi ne. Gaskiya akwai matsaloli, amma muna yi yadda muka iya. A cikin wannan yanayi na COVID-19, komi ya cakule. Na farko akwai waɗanda ke tsoron zawa a asibiti, saboda mutane na tsammanin a likita ne ake kamuwa da wannan cutar. Kuma tara jama'a yana da hatsari don kariyar kai ga cutar. Duk wannan yana cikin abubuwan da ke sa muna fuskantar matsalolin nan. Yanzu lokacin sanyi muke, amma duk da haka muna ta samun buƙatar jini. A jiya jaka hamsin ta jini kawai muka kirga, amma a shekaran jiya jaka tamanin muka samu. A ciki kuma da wuya zaka ka samu mutum takwas da su ne suka yi niyyar ba da jini da kansu. qu'on a prélevé Dans les 80 là, on ne peut pas trouver 8 volontaires. Farashin gas ɗin girki da ma'aikatar kasuwanci ta Nijar ta tsaida ya fara aiki ta ranar 1 ga watan Nuwamban shekara ta 2020. To sai dai har yanzu wasu masu kamfanoni da masu sari a bangaren ba su girmama waɗannan farashi ba. A ciyar Muhammad Nuri na ƙungiyar ADD sai wadata wannan rashin girman farashi na da nasaba da rashin hukunci daga hukumar daidaita ɓangaren makamashi. Muhammad Nuri a cikin rahoton Adama Dawaki. Abin da muka yi la'akari da shi halayen da aka sani ne yake ci gaba da wakana bayan taron shawara ofishin ministan kasuwanci na ganin an da farashin gas. Abin da wannan halayya yake nufi akwai rashin gaskiya ga 'yan kasuwar masu sayar da gas. Abu na biyu a zahirin gaskiya ba a hukuntawa. Yanzu haka butulin gas na kilo goma sha biyu ana sayar da shi ne a kan jika biyar wasu jika hudu wasu kuma ɗari tara. Kuma duka duka dai 'yan kasuwar ne da suka amince a tsaida farashin suka ci gaba da sayar da gas ɗin a wancan farashin na da. kowa ya san su ko jiya na kira ministan kasuwanci bisa wani al'amari hukuma sa tsari akan makamashi muna nan da duba hanyoyin da ya kamata mu bullowa lamarin da kuma matakan da ya kamata mu ɗauka Ministan ma'adanai da ke ziyara a Arlite ya kai wani rangadi a ranar jiya a sansanin wankin zinariya da aka fi sani da gidan daka domin ganewa idanunsa halin da ake ciki bayan mutuwar raƙuma uku da suka sha wasu ruwa da ke ɗauke da gubar siyanur. Ministan ya ja hankalin masu amfani da irin wannan sinadari da su girmama matakai. Burma Suleiman ministan ma'adanai a cikin rahoton Usman Umaru. ne. A wani lokaci an samu wani hatsari da ya haddasa bacewar raƙuma uku a wannan sansanin. Sai dai an yi ta yada bidiyon cewa akwai da yawan raƙuma da suka bace maimakon waɗanda aka bayyana. Abin riƙewa dai shine ayyukan haƙar ma'adinai a Nijar yana da ƙa'idoji da dokoki. Duka waɗanda suke a wajen wannan sansanin suna da takardun izini. Masu wannan takardun izinin su 21 ne. Bakwai suna iya amfani ne da ƙananan na'urori. goma sha bakwai suna iya amfani da kowace na'ura duka waɗanda suke da wannan takardun izini ya kamata su san da cewa a rika kiyaye ƙa'idoji la réglementation. Fitulun kan hanya 150 ne za a sanyawa cikin garin yara yankin Talabiri bisa tsarin haskaka wuraren jama'a a cewar jami'in wurin na kamfanin wutar Nijelek na ƙasa wata dama ce na taimakawa ci gaban birnin. Ƙarin haske tare da Malam Ar Abubakar Kasim a cikin rahoton Hassan Mummuni. waɗannan fitulun kan hanya an saka su ne don taimakawa wajen farfado da arzikin garin a ɗaya ɓangaren kuma da zaran akwai haske zai hana 'yan ɓata gari su yi wata aika-aika fitulu ne da jimillar su sun kai 150 da aka saka tun daga shigowar balle yara har zuwa fita garin a wajen shingen polis na loga ya kai tsawon kilomita uku akwai wayoyin layin wuta guda uku ɗaya mai zuwa a wajen sai ɗayan kuma yana zuwa wajen tahiru tebur ɗayan kuma yana hucewa ne a gaban gidan sarki balle yara ce birni na uku da suka samu waɗannan kayan ina kira ga al'umma don su kula da waɗannan kayan saboda kowa ya amfana da su ne haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Tun su sai mu na musamman agadarsa yawancin mata na amfani da iccen girki ba da son ransu ba imani da illar da ke tattare da wannan aiki da suke yawancinsu na buƙatar canji tare da wasu sabbin hanyoyi da za su mai gurbin itace masu sauki da za su kare muhallinmu wakiliyar ma agadas stila amadu ta haɗa mana wannan rahoto. A karkara, jama'a musamman mata suna sarar itace don amfani da shi wajen girki. Matan da muka haɗu da su a da'irar agada sun bayyana muna halin da suke ciki. In sahiya ta waye na tashi daga cikin gida na tun da sa da na sallah na yan share share na gyaggyara ma yan jikoki na dan abin da za su yi. In tai daji in nemo itace. Kacin da da muke nan nan bakin turjima nan ne muke zuwa mu itace mu zo yanzu wuri ya nisa sai ka tera ta kai kilo hudu biyar har shidda ma wani bi to kan ka zo gida kuma da ja lokaci ya kure sha biyu ma wani bi muke zuwa ni bi ɗaya muke kai mu zo ba ido ya ki ya ki ba su ci da kirki akwai wahala ba a ci ba wahala akwai wahala a cewar kwararru wannan sarar itace yana da illa ga muhalli al'amarin yana jan hankalin gwamnatin ƙasar Nijar da abokanan hulɗarsa waɗanda ke gwagwarmaya wajen kare muhallin halittu wannan shine abin da jami'in kula da muhalli komanda Ismail Isufu Hamidu ya bayyana muna Waɗannan ɗabi'u tsoffin ɗabi'u ne waɗanda a yau gaskiya bai kamata a ce akwai su ba. Akwai hanyoyi masu sauki ga mata da ke ba su sauƙi su yi su suna iya amfani da gas ba tare da sun kawo cikas ga muhalli ba. Kayan da gwamnati da abokanin hulɗa suke sakawa bisa ayyuka na kare muhalli suna da yawa don kariya ne ga muhalli. Amma sai dai duka waɗannan ayyuka sun zama a banza saboda akwai masu gyarawa wasu kuma suna ɓatawa. yawa kenan kamata ya yi a gane cewa ci gaba da amfani da tsaffin ɗabi'u bai dace ba kuma akwai hanyoyi na zamani da ke baiwa mata su huta su yi amfani da lokacinsu ga waɗansu al'amura Ki permet à la femme donc de se reposer et d'utiliser son temps à autre chose Bisa ga imani da illar da ke tare da aiki da ice, matan da'ikar Agades sun tabbatar da cewa ba su da wani zaɓi da ya huce aiki da ice wajen biyan bukatunsu. Amma duk da haka sun bayyana su na neman wata mafita. Muna so gwamnati ta muna rahusa mata su dinga samu suna ɗan siye ko majajen ba su saya musu ba suna ɗan ɗora da gaskin nan. Mata ba su da hali ba kuma su majajen ba su siye suka kamun ba. Majajen su dinga siye ta haka ne za a yaƙi wannan wannan itace da ake gani ana ɓata shi. maye gurbin itace da wasu sababbin hanyoyi masu sauki za ya taimaka wajen kare muhallinmu domin mata suna taka muhimmiyar rawa wajen kare albarkatun muhalli da bunƙasar ci gaba mai ƙarko. To a gaida Samira Wafi da Muntari Muhammadu ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.